tabbas mai sauraro wannan lamari ya yi matuƙar girgiza janar abdurrahman tiyani na ganin wannan saƙon da aka turo masa da shi na cewar babu gudu baja da baya sai mun yaƙi ƙasar nijar inda yanzu haka ake zargin ƙasar faransa da turo wannan saƙo bi sauraro ka gyara zama domin jin kanin wannan labari namu da muke tafa da shi a yanzu haka amma kafin nan muna roƙonka idan har ya kasance wannan ne zuwan ka tashan nan tamu ta farko mai albarka muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing sannan kuma ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen namu sannan kuma ka yi mana lakin a ƙasan bidiyon namu domin ta haka ne za mu san cewa labaran da muke kawo muku suna faɗakar da ku. Tofa, mai sauraro ba abin da za mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una domin mai sauraro a yanzu haka an fara samun zaman lafiya a ƙasar Nijar amma sai wannan sako ya bujiro zuwa ga janar Abdulrahman Tiyani aka ce yayi shirin yaƙi nan da kwana ɗaya domin sauraro babban ƙalubalen shine ba a san wacce ƙasa ce ta turo da wannan sako ba amma janar Abdurrahman Tiyani yana zargin emmanuel macron kan shugaban kasar faransa ne ya turo da wannan takarda domin sauraro har yanzu kasar faransa ta kasa janye kudurinta na yakar kasar nijar da ta ce za ta yi duk da ya kasance cewa kasar nijar a yanzu haka ta fi karfin kasar faransa saboda mai sauraro kasar nijar yanzu haka tana da goyon bayan manya-manyan kasashe da dama inda yanzu haka muka samu wani labari jiya-jiyan nan kasar china ta zo ta fara aikin ginawa ƙasar Nijar ruwan dam a garinta. Misuraro wata majiya ta tabbatar da cewa kuma Muhammadu Bazum ne kawai ya tsara wannan takarda ya turo da ita domin janar Abdulrahman Tiyani ya tsorata. tufa an kasa gane gaskiyar lamarin da yake faruwa. Amma mai sauraro kai mana kome na ƙasan bidiyon namu domin mu ji ra'ayinka dangane da shin wacce ƙasa kai kake zargi dangane da wannan takarda da aka turo wa janar abdurrahman tiyani domin sauraro wannan saƙonƙuna da janar abdurrahman tiyani yake samu na barazana hakan ya ƙara sa masa san mulkin ƙasar nijar domin da ya ce zai yi shekara hudu amma yanzu ya ce ba shekara hudu zai yi ba zai zauna ne na har abada saboda ya ga wanda ya isa ya cire shi daga kan kujerar shi domin sauraro ana tunanin cewa da idan ya shekara hudu zai dawo da muhammadu bazum to amma sai gashi yanzu shi kanshi muhammadu bazum din ya yi wa kanshi Mun gode da ziyartar wannan tasha ta mai albarka da kuke ta sharhi tv wacce ta ci gaba da kawo muku rahotanni masu zafi mun gode